assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da wannan lokaci mai magana da ku na abdul sa'ad gaba da tutorials da bayanai akan abin da ya danganci cryptocurrency kamar yadda muka saba a wato wannan youtube channel tamu yau ma muna tafiya da bayani dangane da wato wani abu da wani aboki na ya dinga mu magana akan shi lalle in kawo shi cikin youtube channel din mu mai bayani akan shi so duk da cewa dai abubuwan nan ni ba wai kasafai na ci gaba yin su ba so na ga ya dace in yi research a kan shi kuma in yi muku bayani dangane da shi um, a koda yaushe idan waɗannan abubuwa sun zo um, abin da muke take na da wanda ta kansu ne uh, ya za mu dan shiga abin ya ba mu abin da zai ba mu kawai mu fita mu kyalama gaba ɗaya kasuwar mu batta gaba ki daya so abin da zan fara muku bayani akan shine shi wannan abu da nake magana a kai mutum zai je download din insha Allah I'll put the link below this video da za ku je ku yi download din shi ainihin wato shi wato wannan abun so wannan wani wallet ne na wato wannan ainihin wato wannan token din da ake amfani da shi ana samun trx ne and usdt so now shi bitol din kafin ka same shi zai zama da cewa ka fara samun address ɗinka sai ka zo ka danna nan wajen ka yi copy address ɗinka shi kuma wannan wato bitol din nan kun gan shi gashi nan wannan ne bitol din ga inda yake nan na je na registration na je wajen mine za ku ga invitation code ne na nan so once suka tambaye ku invitation code za ka zo ka taba shi sai ka zo ka sa shi you will make ah, za ka bani referral ɗinka domin amfani da shi wajen yin wato ah, baka wato wannan su da yake abin nan so now idan ka shigo first idan ka shigo cikin wato wannan wajen na san wasu da yawa masu na cikin wato wannan group ɗin nasu na wato ainihin bitol inda na riga na joining din group din nasu kun gashi na na riga na joining na wato Beetle Group 34 da sauransu inda suke magana akan duk abin da ya danganci wato shi ainihin wato wannan kamfanin nasu so na joining suna da members ne gaba daya 478 so ko da yaushe dai da zama da jama'a kuna bincike iya naku domin ku gane ingancin abu kafin ku fada mai ni wannan abu dai an ce ne in zo in yi shi a gare ku kuma gashi nan ina yi so wanda ya ga yana da sha'awa zai iya he can join it he can join it wanda yake da sha'awa zai yi so abinda za ka yi farko shine bayan ka buɗe wallet din nan da nake faɗa muku wato wannan wallet din wato ga ta nan mun ka zo wajen settings za ku ga ta nan na sa abubuwa na da komai da komai da system ɗina da komai da komai da yanayin ci wato ita ainihin wato wannan account din za ku zo wajen deposit wajen wannan ɗin shi da kuka gani na wato abin ga wajen market daga abubuwan da duk suke cikin wato abubuwan nan nan wajajen so now za ku zo wajen ku zo cikin receiving address you come to receiving address nan wajen za ku yi pasting wannan wannan abin da muka ɗauko nan wajajen sai ka danna wajen wannan floss ɗin sai ka zo ka sa wato wallet address ɗin ka ni a zan sa su add sannan sai na in yi pasting wallet address sai na proceed sun ga i have successfully added my wallet so since it is under review within few minutes or seconds da abin zai zo ya updating ɗin kanshi ya samu is approved da sauransu so now tun daga mariga masa za mu zo mu je wajen mine sai mu zo wajen usdt ko sai mu zo mu duba ga abin da inda na ce recharging dina na yasa shi ya so wato yana pending akwai hoof coin nake so faɗa muku shine sunan wato ainihin wallet inda da nake so muku bayani akai wanda ga ta nan za ku ganta hoof coin hoof coin kun ga ta nan na yi daular ɗinta wanda akalla tana da mabiya waɗanda suke downloadin mutum dubu goma da wani abu waɗanda suke downloadin wannan Hofcoin wallet din nan ina fata an fahimta I hope you all understand to wannan shine sannan kuma an ko zo nan wajajen me waɗannan abubuwan suke yi shine abin nan investment din nan doesn't require you for to invest anything da zaka fara samun kuɗi tangare da su muka duba abubuwan su good news da sauransu da suke magana hmm? suka ce from now on new user who register in BitTorrent will get 1 usdt 620 naira nigerian naira plus 500 credit please let everyone know and let everyone make a lot of money together welcome so meaning duk wanda ya register there's samu 1 usd pre a uh, wallet din shi na wannan abun so wannan abu ne wanda ya baya requiring sai dole kana da wato wannan ɗinsu sannan za ka samu wannan so. you need deposit 300 USD valid days daily order credit ah, da sauransu suna da card da suke bawa i think da sauransu akwai kuma wajen mine akwai bin use akwai use code akwai purchase da sauransu so wannan shine abubuwan da suke gabatarwa a wannan ɗinsu ga team ga statistics ɗinsu ga account details ɗin da mutum zai zo ya na nashi da sauransu active agent kun gani da sauransu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka abin nan so account ɗina is under review if it review successfully za ku ga sun bani one USDT available in my balance so that I can be able to withdraw it from here so in ka zo nan wajen wajen recharge za ka zo ka danna in kana da BUSD kwanna. za ka zo wajen wannan ka zo ka danna an yi wato recharge ɗinka so akwai wajen kuma tax center a wannan tax center ɗin a nan ne za ka ringa kawai aiki suna biyan ka abin da za su baka na wato wannan sannan suna da customer services cikin customer services za ka yi chatting da support nasu ka faɗa musu problem da kake ɗauka dangane da wannan abun sannan ka yi abin da yake nasu da abin da sannan wajen wato fiat currency ga shi nan by usdt za ka danna haka za su yi directing ɗinka zuwa i think wani waje da za ka yi abin nan so is like kamar sun yi abin nasu based on su ma ɗin na business ne suna iya siya abin nan so i don't think yadda suka zo suka yi platform ɗin nasu da sauransu za ka iya za su iya su gudu for now ko kuma za su iya ba so is better ko da yaushe mutane su rinka abin nan su kunga wajen team din suka ce first level enjoy 10% income of direct subordinate and get other credit from direct subordinate so waɗannan abubuwa da za ku zo karanta su ku su ku yi research sosai da sosai akan su gane iskancin su eh, akan goodness din su so I think Idina riga na do wani review now I've done my all review on this platform ga wanda ya ga zai iya joining wanda ya ga kuma ba zai iya ba da san yadda zai yi abin da shi so ni da dukkanin waɗannan abubuwa mana takin advantage ɗin ko me ya a fari sannan muga me ya dace mu yi me ya dace mu aikata dangane da shi that's it for this video uh, insha Allah I will stop here in our next video za mu discover akan wasu abubuwan daga wannan abun insha Allah I've done my best ya suka ya dace su yi su ce su yi waɗanda kuma fi ga ba za su da zama yi ba za su iya su ki su abin da ɗin shi so da zai kamar yadda wani mutanen mu yawanci waɗanda suke gurbi su suke kawo waɗannan abubuwan su ce da Allah in yi wannan ya dame ni akan in yi in yi in yi to na zo na yi I think I have done my own research on this platform it is left for you to do yours too so that you will understand it better that's the end of this video until then happy trading bye bye